Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 23 ga watan Novemba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun duniya ta ICC ta ce za ta ci gaba da binciken rikicin da ya faru tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazahabar shi'a a Zaria. za kuma ku ji cewa ministan shari'a ƙasar kamaru ya ce lauyoyi masu zanga-zanga su kwantar da hankalinsu gwamnati za ta yi abin da ya dace a kan ƙorafinsu muna kuma ɗauke da rahoto akan ikirarin hukumar da ke shirya jarabawar jam wanda ta yi na cewa da yawa masu rubuta jarabawar shiga jami'ar ba su cancanta ba yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya aka yi ɗalibai ke shiga jami'a duk da wannan babban ƙalubalen sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Laraba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ayyana gwamnan jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ita ce mace ta farko da ya naɗa a Majalisar Zartarwarsa. 'Yar shekaru 44 Haley wacce asalin iyayenta 'yan kasar Indiya ne, tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnan jihar ta North Carolina, sai dai ba ta da kwarewar kan harkokin diflomasiyya. ita ce kuma ta farko da trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba a lokacin da yake ayyana ta trump ya ambato ziyarar aiki da ta kai kasashen waje na nufin kulla yarjejeniyar cinikayya a madadin jihar carolina ta arewa da kuma shawarwari da kamfanoni na kasashen ƙetare gwamna haley dai ba ta goyi bayan trump ba a lokacin da ake yakin neman zaben fidda ɗan takara A yanzu haka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ta samu kuri'u fiye da miliyan biyu gaba da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump wanda ya lashe zaben a jihohin da suke da tasiri wato jihohin da suke da yawan wakilan zaben shugaban kasa Amurka. Hakan ya ba shi damar zama shugaban Amurka na 45. yayin da ake ci gaba da ƙara kirga kuri'u a wasu jihohin yau laraba clinton tana da kuri'u sama da miliyan biyu adadi da ake jin zai karu domin akwai kuri'un da ba a kai ga kidayawa ba a jihohin da ta yi nasara musamman jihar california jiha mafi girma da ke kan gabar gefen tekun pacific duk irin yadda ta kasance yawan kuri'un hillary clinton ba za su sauya sakamakon zaben da aka gudanar ranar 8 ga watan nuwamba ba ita ce ta biyar a jerin tarihin 'yan takarar shugabancin amurka da ta sami yawan kuri'u sannan ita ce ta biyu cikin shekaru goma sha shida da suka shuɗe da ta sami nasara mafi yawan kuri'u amma ta faɗi zaɓe ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc pakistan ta ce fararen hula goma sha ɗaya da sojojin ƙasar uku ne suka kwanta dama sakamakon harbe-harben da indiya ta yi a rikicin bakin iyaka da suke yi a yankin kashmir jami'an sojin kuma suka ce mai da martanin wutan da pakistan ta yi ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojojin indiya guda bakwai amma ba su bayyana inda suka sami bayanan yawan sojojin indiya da martanin nasu ya halaka ba kuma zuwa yanzu dai indiya bata ce open ba kan ikirarin na pakistan lamarin da ya ritsa da fararen hular 'yan pakistan ya faru ne a kwazazzabin nilam kusa da kan iyakar da ta raba yankin na kashmir tsakanin india da pakistan jami'ai sun ce harbin da sojojin india suka yi ya sami wata motar bas ne mai dauke da fasinjoji mai yiwuwa adadin waɗanda suka rasu ya karu garin yayi ya kasance mafaka ga waɗanda suke tserewa daga rikicin da ake yi a sudan ta kudu garin shine wuri na baya-bayan nan da tarzoma ta tashi a gwan a yanke wato a yakin basasar da ƙasar take fama da shi A yai, akasarin mazauna garin na kwanciya bacci ne da karar bindiga su farka da sojoji na sintiri kan titunan garin. Akasarin sojojin da 'yan kabilar dankani ne, kabilar shugaba Salva kiyar waɗanda suke rike da hanyoyin shiga ko fita daga garin. Ana kyautata zaton kusan mutane dubu ɗari ne suka makale a cikin garin, yayin da wasu su dubu ɗari da hamsin suka gudu, da kuma wasu daga cikinsu suka nufi iyakar ƙasar da Uganda ta kudancin ƙasar. har zuwa tsakiyar wannan shekarar tashe-tashen hankulan da suka addabi sauran kasar tun shekara ta 2013 ba su shafi wannan wurin ba a shekarar wato a shekarar ce yaƙi ya ɓarke tsakanin magoya bayan shugaba salva kiir da tsohon mataimakinsa rick mashar Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun hukunta masu manyan laifuffuka da ke birnin Hague ta ce tana kan gudanar da binciken arangamar da ta faru tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazahabar shi'a a garin Zaria cikin watan Disambar bara duk da dai kotun ta ce ba za ta yi katsalanda a wasu abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasar ba za ku ji ƙarin bayani daga nasiru adamu el hikaya Rahoton Kotun Duniyar kan korafin zubar da jini a Najeriya kama daga kan Boko Haram, tsagiran Neja Delta, Biafra da kuma aron gaban sojoji da 'yan shi'a Zaria ya fito da matsayin Kotun Duniyar da ke birnin Hague na sanya baki kan abin da ya shafi kasa da kasa da barin abubuwan da suka shafi cikin gidan kasa ga 'yan kasar. Ziyarar da shugabar kotun Fati da ta kawo Najeriya bara ta jaddada wannan matsayi da kira ga kare haƙoƙin ɗan adam. Hakanan ta ce kotun ba ta shishigi kan lamuran cikin gida na kasashe ko ko ba ta kwace haƙoƙin shari'a na ƙasashen. Rahoton da ya nuna kotun na ci gaba da bincike kan aron gamar 'yan shiyan da sojoji a Zaria a Disambar bara, amma ɗaukar mataki kan 'yan biyafara Neja Delta ko makiyaya Fulani da hakan ya kai ga zubar da jini baya cikin hurumin kotun. 'Yan shi'an dai da ke karkashin Ibrahim elzazaki na gudanar da muzara lokaci zuwa lokaci don neman kotun duniya ta shiga lamarin na binciken aron gama da 'yan shi'an, inda a lokaci guda ba su da kwarin gwiwa kan hukumomin binciken Najeriya ga wannan lamarin. Hakika ci gaba da wannan binciken daga kotun duniya zai faranta wa 'yan shi'an rai. Ga ma ra'ayin ɗaya daga manyan malaman shi'a a Najeriya Yakubu Yahaya. Gwamnatin Kaduna ta kafa kwamiti ita za ta yi bincike. Wato ita gwamnatin tarayya kaga ba hannun hannunta a ciki yana tare da cewa sojoji a hannunta suke kuma ba mai harbi harsashi sai da wani shugaban kasa wannan ka'ida ne kuma ba a harbin maras makami amma duk an yi violating din an karya dukkan wa'annan ka'idodin an kare ka'idan aikin soja an kare ka'idan aikin dimokuraɗiyyar duk duniyar nan ma an kare ka'ida kuma an cewa an kafa kwamiti kuma mu ba mu a cikin kwamitin ba a gayyace mu ballantana a ji ta bakin mu wannan dai ikirari na rashin gayyatar yan shiyan na bangaren elzazaki a kwamitin bincike na kaduna da tuni ma ya riga ya mika rahotonsa da ya bugi jaki da taiki in ji gwamna ya na kaduna ba gaskiya bane yan kungiyan izala da kungiyar fitiyanu da sauran kungiyoyi suka zo suka ba da hasken wannan sha'ani da muke da shi na ƙasar nan na shi'a akwai 'yan shi'an da su kansu suka zo suka bada nasu magana su yan alzakzaki sun ce ba za su zo ba amma akwai wasu yan shi'a wanda ba yan alzakzaki sun zo sun bada nasu kila zai nuna mana hanyar da za a samu maslahan wannan babban sha'ani da ya fada ma Najeriya tun ba jihar Kaduna ba mun kawo labaran martani kan yadda yan shi'an ba su da kwarin gwiwa kan hukumomin Najeriya da akan kan haddasa musu samun cikas a lamuran ibadarsu ga ma abin da malamin Salaf Salihu Yakub na masallacin Almanar Kaduna yake cewa za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa za ga ba sa rike tutar Najeriya tutar wata ƙasa ta Iran suke rike wanda ke nuni tuntuni ya kamata gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku suna bin wata kasa daga waje ne ita take ba su umurni yanzu dai za a jira ga matakin da kotun za ta ɗauka wacce kuma ke samun suka daga kasashen Afirka cewa bata faye ɗaukar mataki ba sai kan shugabannin Afirka a lamuran da suka shafi take haƙƙin bani Adama misalan hakan sun hada da neman kama shugaban Sudan Umar El Bashir da na Kenya Uhuru Kenyatta amurka yanzu haka ma tsohon shugaban liberia charles taylor yana tsare a kotun ta duniya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar kamaru inda ministan shari'a ƙasar laurent eso ya gana da ƙungiyoyin lauyoyin ƙasar a kan cimma matsaya dangane da fassara kundin doka zuwa harshen turanci muhammad awal garba na da ƙarin bayani kasancewar kungiyar lauyoyin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma na ɓangaren jihohin ingilishi na ƙasar. sun kwashe 'yan makonni suna bore a birnin baminda na nuna fishin su ga gwamnatin ƙasar. da su yi kokari na fassara kundin shari'a na ohanda da harshen ingilishi yanzu dai wankin hula yana neman kai ƙasar ga zuwa dare domin har an fara takun saƙa. a tsakanin ƙungiyoyin lauyoyin da jami'an tsaron birnin baminda amma ministan shari'a na ƙasar kamaru taro lauren eso ya kira wani taro na gaggawa da kungiyar lauyoyi a ofishinsa da ke birnin yawunde za mu yi kokari na ganin mun cimma matsaya wajen fassara wannan kundin na shari'an amma ba tare da kun jefa mu a cikin hatsari ba to yanzu wane mataki kuka ɗauka kenan? eh shugaban kasar kamaru mustabiya ya umarce ni da na duba lamarin kuma za mu yi maganin duk wanda muka samu da hannunsa a ciki na bata mana kasar mu na tambayi barista gambo suleiman kowane hange ya yi wa wannan mataki da ministan shari'a lauren eso ya dauka a matsayina na mai shari'a wannan mataki da minista lauren eso ya dauka game da wannan matsala da ke faruwa bai daidai ba saboda tun a shekara na dubu daya da tara da da takwas, kamaru ta ɗauki mataki kan cewa ingilishi da faransanci za su yi abu bai ɗaya abun da nake so abu ne mai sauƙi dokokin kamaru ta nuna cewa da faransanci da ingilishi duk ɗaya ne mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru shari'a yau tana sa da ta kowa da ta kare da ta aji in eh, an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an karo buta. madalla a gaida muhammad awal garba Ƙwararru a fannin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi dangane da ikirarin da hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i ta Najeriya wato JAM ta yi na cewa kashi tamanin na ɗalibai da ke zana jarabawa neman shiga jami'a ba su da cancanta. Ga rahoton Hassan Maina kaina. Shugaban hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i ta Najeriya wato JAM, Farfesa Isaac Olowede ke bayyana cewar kimanin kashi 80 na ɗaliban da ke zana jarabawar neman shiga jami'o'i a ƙasar ba su cancanta ba. Ɗaliban na samun shiga jami'o'in Najeriya kenan ba tare da cancanta ba? Alhaji Mohammed Abubakar tsohon famanan sakatare na ma'aikatar ilimi ne. Yanda JAM take lokacin abin da ya damu JAM muke zarginta abin neman kuɗi. domin lokacin wancan magatakarda da ya tafi kuɗi suke tarawa masu yawan gaske ita jam ya kamata a ce kamma wani ya ce zai jarabawa a ba shi daman a faɗi ma me ya cancantarsa da zai wannan jarabawar za a ga mutum ya ci jam ya ci ɗari biyu da ɗori amma idan ya zo shiga jami'a da an zo an duba takardun sai a ga bai da turanci ko bai da lissafi kuma ka'ida da aka saka yanzu shine duk wani wanda zai shiga jami'a sai yana da credit ake cewa a turanci da lissafi to saboda haka ko ka ci jam idan ka zo university za a yi maka rijista ba za a yi ma ba domin ba ka da wannan turanci da lissafi a haɗe jam ya kamata ta ce yau ba don inda ba da damar da tara kuɗi ba ba za ka ɗauki jarabawar jam ba sai an samu cewa ka cancanta in haka ci jarabawar jam ka tafi university inda za ka je ka yi rijista su ga ka cancanta so abin da ya faɗa wannan haka aka yi ta yi shekarun nan me wannan yake nunawa a bangaren ilimi a Najeriya. Lalacewa ilimi. Kwararru a fannin ilimi a Najeriya irin su Malam Baba Ali Mai Dala na ganin musababin wannan rashin cancanta na somowa ne tun daga tushe. Na farko wato ya faro tun daga can kasa wato firamare. Darasin lissafi da turanci to yana da rauni tun daga kasa, Kuma idan ya yi sama daga kasan, haka yake tafiya da rauni har ya zo ƙarshe kuma aka zo shiga jami'a sukan karfafa sai mutum ya haɗa da wannan turanci ka'idoji da lissafi da kafin ya shiga kuma ƙwararrun malamai a wannan darasuna. kuma bayan karancin da suke da su idan aka zo ƙwararrun da ake da su suka samu aiki a wani gu guduwa suke sai su bar waɗanda suke rike da wa'annan darussa su na ko dai ba ƙwararru sosai bane ko ma ba wannan ne darasin da suka karanta ba ire-iren haka yakan kawo matsala a cin jarabawan shiga university tun da sai mutum ya haɗa da wa'annan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To mun gode Hassan Maina kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ta ya ake ɗalibai ke samun wucewa jama'a tunda hukumar jam ta ce yawancin su basu ma cancanta su rubuta jarabawar ba. Sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin mu buɗe layukan mu kuɗan shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Hello, salamu alaikum. da wa muke magana. Yawwa suna na Abubakar Bello. Ina kiran ku daga nan Kaduna. To Malam Abubakar muna jin ka. Yawwa ra'ayina game da abin da ya shafi ilimi na jami'o'i. To ba ma ba ma ita kanta jam ɗin ba, hatta waye din ma da ake shiryawa ita kanta akwai nata problem din. Mm. Saboda da yawanci tun dama ɗalibai suna complain akan wannan problem ɗin da yake faruwa game da jami'o'inmu yawanci kamar yadda aka faɗi wannan malamin ya faɗi yawanci neman ilimi ne Tumala abubakar baka gama bayani ba layinka ya goce yanzu kuma bari mu je zamfara salamu alaikum malami na zamfara kana jin mu? To ga dukan alama layin malami daga zamfara ya goce. Har yanzu dai muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana ra'ayoyinku yanzu ma dai muka buɗe layukan don haka sai a ci gaba da daddangwala layin har sai an sami sa'a mun samu wani kira daga mubi. O oh, daga Benue. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Benue. Ina magana da Bashiru Sale Fari daga makurdi jihar Benue. To Malam Bashiru muna jan ka. Eh wato a nawa ra'ayin abun da ni na gani shine wannan lamura yana tattare da gwamnati ne mm. inda ba ta sa ido akan al'amura na jam a gaskiya sun mai da abin ya zama neman kuɗi mm. ni yadda na gani kenan shi yasa suke yin abin koyaya don ita kika lura kin ga a duk shekara wai idan mutum ya rubuta jam sai ka in baka samu shiga ba wani shekarar ma sai ka sake rubutawa kuma kuɗi ne mm. saboda haka an mai da abin neman kuɗi shi yasa abin baya samun tagomashi da ya cancanta ya samu to malam bashira kenan daga makwardi yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana suna na alhaji musa garu ne rediyo da rikoda daga nan kabo plaza a kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa muna jin ka To alhamdulillah gaskiya al'amari ni abin da nake lura kamar gwamnatoci ne suke kawo irin wayannan matsalolin. Inda a ce kamar 'ya'yan talaka ne kai ba a so su yi karatu akan wannan al'amari amma in ba haka ba yanzu kirikiri ma a zaku sai a je a kare yaro idan an kare shi kuma dole baban shi ko me zai saida sai ya saida domin ya kara ba da kuɗi domin ya kara maimaita wannan abu da haka ni kiran da nake gwamnatin tarayya ya kamata in dai har ana son kamar ya'yan talaka su samu irin jihara akan harkar karatu to ya kamata duk abin da za a tabbatar da an gyara wannan al'amari kawai ta ce mu fita da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To Alhaji Musa ai kuma ka ji hukumar jam din ta ce yawancin ma wa'anda ke rubuta jarabawa ba su da cancanta. Eh to ai tun daga farkon manhajar karatu aka ga ana samun waɗannan matsalolin. Tunda eh. ake ana tsayawa yadda ya kamata a ce an yi abin to zaki ga an samu ci gaba maryam amma inda a ce kamar za a tsaya gwamnati tsaya kai da fata akan cewa tana ta yayan talakawan da kanta su yi karatun to za a samu to amma za a ga wanda ma bai tantanta din kamar da ta faɗa ba shine za a ga sun kawo an kasa abin maganar sun ci jam din shine kawai matsalolin da muke fuskanta a Najeriya da fatan To Alhaji Musa kenan. To mu ma mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayin naka da fatan wa'anda aka yi wannan kiran domin su sun ji. Mun samu wani kiran kuma daga Kaduna. Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ni magana Alhaji Lawan Sharkar Suleiman Ungwan Bawa kalmar kuma jihar Kaduna. To Alhaji Lawal muna jan ka. Amina ra'ayin shi ne. gaskiyar magana maganan karatu na yara musamman a najeriya irin waɗannan matsaloli shi ne wato ya zama jari hujja ne idan yaro ɗan talaka yana da ƙoƙari ko ya ci ne in ta ɗauro ba za a bari ba sai dai an sai dai uban shi sai duk abin da zai sai zai sai ba. wannan gaskiyar magana sai gwamnatin tarayya ta sa ido akan irin wannan in dai tana so 'ya'yan talakawa su yi karatu hmm. tsakani da Allah wannan shine shawara ta ga gwamnatin tarayya ina fata ku tashi lafiya Allah sa da mu amin amin alhaji lawal mun gode yanzu kuma bari mu je sokoto salamu alaikum da wa muke magana daga sokoto muna magana da zayanu sani Jamu daga sokoto to malam zayanu muna jin ka to ni dai yana muku fata alheri Allah ubangiji ya sa a cikin nasara kuma a tsari cikin nasara To mun gode Malam Zayyani muna son mu ji ra'ayinka ne akan shin ya kake gani ɗalibai ke samun damar wucewa jama'a duk da cewa hukumar jam tana ikirarin cewa yawancin masu rubuta jarabawa ma basu cancanta ba. Yawancin masu rubuta jarabawa su cancanta ba kuma ana bari suna wucewa suna samun nasarar cin wucewa jami'a. Hello? Eh muna janka muna janka. ka. To, ina dai muku fata alheri gaskiya. To, Malam Zayyana kenan har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ka dai da wa muke magana. To, sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin riga sani a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Murtala muna jan ka. To, abubuwan da za mu yi dai kullum abin da muke ƙara tunawa jagororinmu shine cewa su ci gaba da fahimtar cewa akwai haƙoƙinmu a kansu. su. Mm. kokari duk abin da zai to zai cutar da ilimin mu to shi kokari su magance shi duk abin da zai zamanto nasara ne ga ilimin mu to shi kokari su tabbatar man da shi ya zo hannun mu kawai shawaran da zamu ba su kenan kuma Allah saka muku da a tashi lafiya To aman Allah ya sa haka Malam Murtala kenan daga Kaduna mun kuma gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Isa Suleiman wadda firin da isa kabarin kalgabu. Tun Malam Isa muna jan ka ne gudun mecece gudunmuwarka akan wannan abin da muke tattaunawa yau kai. To ra'ayina shine dai wato kamar yadda mutane suka yi bayani akwai matsala dangane wato daga bangaren gwamnati din sannan kuma ita hukumar kan da take cewa ɗalibai ba su fitanta ba mm. me zai hana gwamnati ta da tsarin kada wani ya rubuta ba a da dantantan rubutawa ba da yadda zai zama so muna jan ka kamar damu da waye da sauransu eh. eh in aka yi haka nan to kuda mutum yana son rubutawa bayan bai rubuta To Malam Isa layanka dai yana da 'yar tangarɗa da mun so mu ji bayananka mun sake samun wani kiran daga Kaduna. Uh, sunana Alhassan Balarabe Musa Ciro Mamma Kaduna. To Malam Alhassan muna jin ka. Uh, gaskiyar magana kunan ya nuna cewar kenan tamkar ita kanta hukumar jan bata cancanta matar ka cire jarabawan ba. Mm. Kuma kamata ne a fahimta na kamata ya gaba da ce an soke ta kamar yadda ake yi da ya zama to kai tsaye idan mutum ya rubuta jarabawa ko na waye ko na ne ko inda har ya ci jarabawansa kai tsaye a filayin a maka zuwa university da ya cancanta ya zaɓi kwasin da yake bukata in har an shirya makaranta ta shirya jaraba kamar da ake a da ya zama to kai tsaye mutum ya wuce university mm. domin wannan hanya ne na ainihin yaudarar 'ya'yan talakawa da kuma cin zalin yayan talakawa ka rubuta jarabawa na na sakandare ka ci ka zo ka biya kudin rubuta jam ka rubuta sannan kuma a kuma sake rubuta maka wata jarabawa a university don To Malam Alhassan layan ka ya goce mun so da mun ji ci gaba da bayanan ka amma kuma lokaci ma ya yi halansa anan za mu dakata mun gode da wayoyin da kuke kira mana gobe ma rana ce. yanzu kuma ga sharhin murya amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka majalisar dokokin kasar pakistan ta jiwa kuri'an tsawara matakan nan na hana kisan mata ko 'yan mata da ake tunanin sun kawo wa iyalinsu koma baya ba shakka amurka ta yaba wa kasar pakistan na ɗaukar wannan mataki daga yanzu sabuwar dokar ta yi hani da yin ahuwa ga duk wani wanda ya aikata wannan laifin na yanke hukuncin kisa ga matan da ya kashe sakamakon irin wannan ɗanyen hukunci cewa mace na kawo wa gida ko iyalanta koma baya a wani lokaci can baya waɗanda suka aikata wannan kisan suna samun damar kaucewa zaman gidan yari don haka daga yanzu za a iya yafe wanda ya yi irin wannan kisan ne kawai idan an yanke masa hukuncin kisa shi ma kuma ko shi ma ba wai za a bar shi bane ya wuce haka na zikau sai dai a mayar da hukuncin kisan na ɗaurin rai da rai wannan al'adar kisan mata ko 'yan mata da sunan cewa wai ana hasashen za su kawo al'ummar su koma baya tsohuwar al'ada ce wadda kuma 'yan kasan ke kuka da shi kwarai da dadewa binciken da aka gudanar a kan wani al'amari ya nuna cewa a shekarar ta gabata an bayyana cewa mata sama dubu ɗaya ne aka kashe ta irin wannan kisan kuma sautari maza 'yan uwansu ne ke kashe sun domin cewa wai sun kawo wa iyalansu koma baya musamman ta hanyar auren mazajen da suke so ko kuma suke zama kafaɗa da kafaɗa ko kuma ganawa da maza tamkar tsararrakin su ko a cikin wannan watan ma an samu mummunan kisan mata ta wannan hanyar akan irin wannan dalilin misali akwai wata baiwar allah da ake kira kwendil baluch wadda sananna ce a harkokin sadarwa irin na zamani wadda wani dan uwanta ya murkushe ta sai ta mutu haka ita ma wata mata da taimakon ɗanta aka banka wa 'yarta wuta don kawai ta auri mijin da take so sai kuma wata yariya matashiya da aka ɗaure ta jikin mota aka banka mata wuta sakamakon umarnin da wani shugaban kabilarsu ya baya cewa ana zarginta da taimakawa wata ƙawarta ta gudu sakamakon auren dolen da ake so a yi mata yanzu haka dai wannan dokar ta jaddada hana kashe mata ta wannan dalilin kuma zai taimaka kwarai da gaske wajen kare mata da 'yan mata a kasar ta pakistan kamar yadda mai magana don ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ke cewa haka kuma dokar za ta baiwa mata damar ba da su a harkokin yau da kullum a cikin ƙasa sai dai kirby ya ce mataki na biyu game da wannan al'amari shine yadda za a wayar wa mutane da kai akan illan wannan mummunar al'ada kana a damƙe duk wanda ya aikata irin wannan kisa a kuma hukunta shi yadda ya kamata ya ce a kan haka ne amurka za ta ci gaba taimakawa ƙasar ta pakistan a wannan fanni har sai an kawo ƙarshen wannan al'amari gaba ɗayansa domin ku ba dalilin kashe kowace mace a duniya domin kawai ta ce ga wanda take so ta aura ko kuma ga yadda take son ta gudanar da rayuwarta sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a yau Laraba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ayyana gwamnar jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ita ce mace ta farko da ya naɗa a Majalisar Zartarwarsa. Yar shekaru 44 Haley wacce asalin iyayenta a 'yan kasar India ne tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnan jihar ta North Carolina sai dai ba ta da kwarewa kan harkokin diflomasiyya ita ce kuma mace ta farko da Mr. Trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba. a yanzu haka hillary clinton ta jam'iyyar democrat ta samu ƙuri'u fiye da miliyan biyu gaba da shugaban amurka mai jiran gado donald trump wanda ya lashe zaben a jihohi da suke da tasiri wato jihohin da suke da yawan wakilan zaben shugaban ƙasar amurka wanda ya ba shi damar zama shugaban ƙasar amurka na arba'in da biyar. Pakistan ta ce fararen hula sha ɗaya da sojoji kusan uku ne suka kwanta dama sakamakon harbe-harben da Indiya ta yi a rikicin bakin iyaka da suke yi a yankin kasar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Malam Abdullahi Muhammad Kaili da matarsa da ke unguwar Terminus a